hutun ƙarshen mako a tsawon ɗan lokaci da ya gabata ba yi bidiyo akan wato a weekly outlook ba bi ma'ana da focus wanda muka ɗan saba ya baya duk ƙarshen sati wanda muke tattaunawa akan wato weekly bias na DSY wato dollar index da kuma GBP USD wani lokacin har da Euro USD. So yanzu um, wannan chat ɗinmu ne da muke kallo kamar yadda muke gani chat ne na uh, daily time frame na dxy daily time frame dxy so kafin mu tafi ciki yanzu zamu mu dan koma kaɗan zamu gani wanda muka shoyin wannan message din uh, tun wannan telegram dina ne tun wato kusan february 24 na yi wannan forecast a sati uh, tun kafin shi ma before shi tun price yana nan so mun ce um, mun yi tunanin cewa ko mun yi expecting cewa price zai dawo will come back into that uh, CB which is sex side imbalance price in inefficiency yadda ya zo 50% of it then expecting ya juya so now we are expecting sale market ya dawo cikin discount then from premium an ya dawo then ya koma reversal to premium then ya dawo discount har maybe this win low possible draw ko kuma this relative equal loss so aka aka yi ta tafiya dai har kusan ina jin cewa a satin da ya gabata nawa ga wata kenan har march so kamar da yadda muke anticipating dai gashi price yana tafiya from discount to premium from discount to premium so um, kamar wannan satin yadda ya tafi kuma shine za mu biyun shine za mu ga cewa pricing na DSY based on daily time frame ya dawo cikin premium and premium din nan ya kara zuwa ya testin wannan inversion fair value gap look at this inversion fair value gap After we have a the market structure here, price ya dawo amma bai dawo cikin inversion fever lookup din so ba. Then we also have that market structure shift again. Then taking that sell side liquidity, price the other reversal, taking that buy side liquidity also, and it is into inversion fever lookup. So abinda muke expecting yanzu shine price will now be reacting whether ya reacting wato respecting wannan buy side liquidity din ya juya so since yana cikin premium dama za mu cigaba gaba da anticipating selling ne selling against week da zai shigo yanzu za mu yi selling ne ko targeting mai this low into a uh, uh, uh, discount level so if price zai targeting wannan low din kuma so we now anticipate or expecting price to come into that daily BC, possible draw liquidity that says uh, BC, best buy sign imbalance side inefficiency. Wanda idan muka duba za mu ga cewa in muka yi annotation uh, Fibonacci din mu muka annotating from wannan low din to wannan high din za mu ga cewa below 50% level is that swing high, swing low, sorry. And below that swing low, we have uh, uh, BC here. So idan ya yi takin wannan, ko da ya yi takin wannan, possibly zai iya zama na cewa ya juya reversal bai dawo cikin nan ba because of already it is revalence already bad in ya iya ya zama ya yi bad late night zai zama 50% level so wannan level din why because nake tunanin cewa har yanzu zai iya juyowa duk da cewa muna ganin cewa akwai buy side liquidity a nan akwai buy side liquidity a nan shine wannan level din level ne a weekly so in muka tafi one week time frame za mu ga cewa za mu ga cewa wani cb ne a wajen so uh, wanda shi aka yi respecting tun kusan a uh, monday kenan tun last tun february 12 wannan week din to abin da ya gaba shi aka yi respecting aka dawo shine ya sa wannan basa din da aka dawo bayan an koma cikin shi so still price ya dawo cikinsa so za mu ce a ah, ya testin testing har sau biyu kuma muna expecting still zai koma sailing yes za mu iya expecting haka because there is uh, uh, there are sometimes da ake samu za mu ga cewa price ya dawo ya testin waje sau biyu giving uh, uh, two type of opportunity even in entering za ka yi amfani da shi za ka cewa ya baka two opportunities da za ka iya ɗaukar entry in ka yi takin wannan in ka yi missing wannan then you will now take this as your entry so we have this really low based on weekly time frame then ya dawo into that inversion fair value gap so possibly ya yi taking wannan swing high din then sai ya juya ko kuma wannan ya zama mai liquidity da yake nema because yayi running ne from dama yana tafiya ne har yanzu gaba ɗaya duwo market din tun da aka shigo shekarar nan tana tafiya ne within internal liquidity skin another internal liquidity but wanda suke cikin discount and premium na higher time frame order flow so that the weekly time frame so kenan next week next week da zamu shiga insha Allah muna expecting and bani anticipating um, bearish week on dollar so since dollar zai zama weak so zamu zama zamu expecting cewa bullish a xx usd duk wani currency da yake xx usd za mu expecting bullish so amma zai tafi bullish shi kadai da will be a bearish day bullish day bearish day bullish day so more normally three days bullish or three days bearish ko ba zo a tare ba ko abin da za ka yi shine you already know your weekly bias so then ka dawo daily time frame za ka ganin cewa so which day zai iya bullish which day zai iya bearish so if you are trading based on bias then ka san can za ka one participating wannan so uh, normally day to cut it short we are expecting varish varish on the XY. so Munduba duba da mu ga the main target in dama is this will low or this relative equal low which is exact liquidity so that's the, the, the main target based on the weekly time frame so um, yanzu za mu kalli gbp usd so sai mu ga me gbp usd shi kuma yake magana so yadda muka yi ta anticipating gbpusd a satin da ya wuce za mu ga cewa yanzu mun samu bai on weekly time frame dama an yi takin wannan buy sell liquidity din ne shine abin da ya samu ga samu wajen 2 weeks a jere 2 weeks a jere ana ana average 2 weeks a jere ana average so idan muna da wannan relative equal relative equal loss and we also have a bullish order block here so idan har muka ce za mu anticipating buying tunda um, dala za mun ka ce week ne so muna expecting dala ta me za a yi selling on dala on DSY so idan dala za ta zama weak kenan GBP USD za ta zama strong new USD USD NZD duk wani USD XX so me dalilin da zai samu za mu ta cewa price zai juya daga nan tunda ba ita kin wannan ko wannan swing low din ba dauka ba ko kuma me wannan relative equal loss din wanda su ne main target din so sai mu koma yanzu mu kalli daily time frame so muka kalli daily time frame zamu ga why muke expecting price zai juya ko da zai ci gaba da zuwa din mai dalilin da zai sa zai juya so idan muka kalla based on based on uh, daily time frame zamu ga cewa uh, a ranar friday a ranar friday na yi magana akan wannan load din na yi magana akan wannan load din cewar uh, muna expecting price zai zo yi take nashi dan sai a juya basal sai a samu weekly a samu wato closing day na weekly a kamar yadda na faɗa ga shi ko wannan low din mun yi anticipating din shi a satin da ya gabata wanda tun safe gashi uh, abinda na tura a telegram cewa gu ko 1.25699 low so um, price ya juya har inda shine ne taking wannan trade din ba aka cire ni a break even bayan taking tp1 so an ɗau wannan low dama na yi anticipating cewa za a juya buying don a samu closing day so after taking low ku duba yadda candlestick din ya zuge wanda in ka je ka duba lower time frame ɗin wannan za ka cewa ya yi ya representing opportunities so idan kafin ya ci gaba da tafiya kun ga reversal ya faru tun a wannan candlestick din ya nuna ma cewa da reversal din a nan wajen bayan ya take wannan sai sai liquidity din so ina ne inda zai iya zama kuma ya zama mai breaking da zai zo ya ci gaba da tafiya targetin wannan loss din da wannan main lot din da muke anticipating tunda dama satin da ya gabata muna tunanin cewa za a yi selin ne kuma aka yi selin din so idan muka muna da wannan fiya gap din ne shi price ya dawo ciki bayan mun samu mai shifting market structure a nan after taking wannan buy side liquidity din shifting market structure fiya value gap din nan dawo an zuwa yin taking wannan so possibility price ya yi always dai market is right so eh, kai ne kawai you need to take full responsibility of abin da kake yi amma dai ko da yaushe in kaga an samu wani abu sai dai kai ne kai ba daidai ba so but the main target then is this relative equal loss so now za mu yi tunanin cewa monday or tuesday depends, even though Monday bar, bar news, so it will be very low data map. So we have this uh, imbalance again. So uh, possibly price will come back here in the day it is mini, right? Based on daily time frame, because we I got your X, okay, like this. So we have this imbalance based on daily time frame. So what I mean, muna tunanin cewa price will now come back into that imbalance then before ya ci gaba da tafiya so mun duba za mu ga cewa me yasa za mu iya ƙara anticipating wato ainihin ah, buying din anan so in muka yi amfani da normal range mu da muke da shi da recent range za mu ga cewa annotating from this low to this high za mu ga cewa this is in a this in a, in a discount level kusan kuma ya reaching standard deviation amma even though za mu yi amfani da wannan load din da yake shine overall load din mu za mu ga still we are in discount so we are expecting price ya me ya dawo me buying ko cikin wannan imbalance ko maybe probably ya zo above wannan 50% level din wanda mun kalli H4 mun kalli H4 time frame ba za mu rasa dalilin da zai iya samai ya zama na cewa yana cikin wannan wato ah, ya dawo cikin discount din ba so mun kula za mu ga cewa ya da cikin premium din ba sannan ya ƙara juya selling din so based on h4 za ku ga wannan shine imbalance da muke da shi na daily time frame kuma yana cikin wannan wato yana cikin wannan ah, cb din na h4 so in kun kula za mu ga cewa in muka annotating from this to this za mu ga 50% level din shi is above wannan 50% level of wannan wato ce din wannan h4 fiya value gap din consequence replenishment ɗinta ya zama above wannan above wannan imbalance na daily time prayer which is zai iya zama mai little kaɗan into me uh, uh, discount into premium level sorry so let's let us annotate from this low uh, to this high so zamu ga cewa we have this so ga possibly price will reach here and even here idan mun kalli from wannan low din to wannan low din which imbalance muke da ita into premium here so we have this we have unfinished business here da zai iya ka dalilin da zai sa duk iya koma bayan idan dala ta yi respectin wancan selling din so um, this is my view based on dollar and dsy so then we will also be um, going through daily time frame and, and also guys be updating you in my telegram channel so za mu dinga kalla muna bi muna bi remember that the rules is that don't trade what you think just trade what you uh, what, what you see so abin da muka make dai respecting nan zamu juya mu ci gaba da tafiya so this is just the overview then for you to get your own what to entry and exit then you will now start top down analysis top down analysis from that's daily time frame four minute uh, um, uh, 4 hour 1 hour 30 minute 15 minute 1 minute 3 minute depends then kasan irin wato inda zaka nemi naka opportunity whether buying or selling So don't forget to subscribe to my channel. Also check the description. Uh, there is a link to my YouTube, uh, to my Telegram channel. Join it where you will be seeing my updates about this um, bikes. Thank you so much. Simon Hado Nagaba.